in Allah ya da za a haɗa aure tare da shi. Na gode. kin ga baƙin ciki. Hmm. Gidan mai ya ai zuwa ya zama dole yan nan. Sai dai ki mutu. A gaskiya mai zuciyata. babu abin da nake fata na ranar haɗuwar mu da kai ai na ji ki damuwa dina nake kamar in sauko in zo gurin ki yanzu kana ina ne ba dai kana cikin jirgi ba wallahi ina sama kin ganni kamar wani tsuntsu kullum ina sama daga can sai can a cikin nema ne kuma mahaifina ce ka fito kun wallahi 'yan kwanaki ya bani yayin da ya saba zuciya ta saba idaniya ya miji kai ina tunanin abin da ya kamata na yi don in faranta miki rai kuma ni bana nan ga iyayena suna waje yanzu to yanzu ya za a yi don wallahi ya sani a gaba to ki kwantar da hankalinki akwai kakanni na da zan sa su zo su magana da mahaifinki kin ga da na dawo shikenan eh hakan yayi da ma kawai za a ɗaura auren mu kafin ka dawo ko ya ka gani he to kina gani hakan ya fi gaskiya idan hakan zai samu zan fi jin daɗi to ba matsala kin ga da na dawo sai ki tare a gidanki na gode malam ina son ka yanzu yaushe za su zo idan na sanar musu ranar lahadi mai zuwa eh wallahi hakan ya yi daidai sai sun zo Allah Amu amu. <laughs> Sarkin haɗa lamba ya haɗo haɗa lamba ya shararo ta sakaryar Ya yi yadda ya saba zuciya ta saba idan ya san duba ka ji aikin haɗa lamba.